وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيء قبل كرادوس كل رجال rasul sallallahu alaihi صلى الله عليه وآله وسلم نفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله bisa ga iko na Allah za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai za mu tashi akan darasi na talatin da ɗaya a yau insha allah ta'ala muna kayin shakhsiya ta az-Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid radiyallahu anhu muna cikin watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina karatu biyu da muka yi da ikon Allah duka akan shaksiyar wannan bawan Allah ne a zubair ibn al-awwam radiyallahu an muna fata idan Allah ya amince a yau kammala wannan ainihin shaksiya tasa sati mai zuwa idan muna raye mu shiga kan shaksiya ta Abu Ubaida bin Jarrah radiyallahu anhu likulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida radiyallahu an mafhum sati da ya gabata kan shaksiya ta az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an mun yi magana akan jihaduhu yawma badirin gwagwarmayar da ya a yakin badar da kuma take da malam ya kawo cewa jibril alaihi salam ya zo filin badar yana kwaikwayon siffa ko kuma a siffa ta az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an malam ya kara karantar da mu jihaduhu yawma badrin aidan bayan nan muka yi magana akan jihaduhu yawmal yarmuk gwagwarmayar da da kuma jihadi da ya a yakin yarmuk muna kayan take na jihaduhu yawma hunain da ikon Allah sati da ya gabata muka tsaya muka yi abin bahaushe ke cewa kwanan jeji mafhum tayyib mun yi magana akan jihadinsa da ikon Allah yawma hunain bayan mun kammala wannan muka shigo abin da ya faru a yaƙi na Amr al'as radiyallahu an lokacin da ya ƙoƙarin zuwa ya buɗe garin Misra da yaƙi wannan abu da ikon Allah ya faru ne a zamanin Umar bin al-Khattab radiyallahu an ya tara rundunar yaƙi ya jagorantar da Amr al'as as radiyallahu an ya je ya jagorance su don ƙoƙarin ainihin buɗe garin misira. a wannan wurin misira da kuma Sham gabaki ɗaya sun shiga ciki a lokacin wannan bawan Allah Amr ibn al-As radiyallahu an ya kama hanya don tafiya da adadin jama'ar da yake kamar mutum dubu uku da ɗari biyar bayan nan sai ya rubuto wasiƙa zuwa ga Umar ibn al-Khattab radiyallahu an akan cewa jama'ar da ya kama hanya don zuwa ya buɗe wannan gari da su sun yi karanci shi wannan komanda Amr ibn al-As kenan radiyallahu an abin da yasa sun yace sun yi karanci jama'ar da ya tinkara, sahun farko kadai abokanan gaban da suka fito don tinkararsa akwai mutum dubu hamsin shi kuma ya kamo hanya da dubu uku da ɗari biyar zai ce sun yi karanci ko bai ba bayan wannan dubu hamsin akwai masu jira a baya in suna bukatan ƙari a ƙara musu umar bin al-khattab radiyallahu an ya sake aikawa da ainihin adadin mutane akalla a wata riwaya mutum dubu goma sha biyu a wata riwaya kuma ya aika da mutane dubu hudu sai kuma ya ƙara mutane hudu a kayi daga cikinsu akwai azubari bin al-awwam akwai al-miqdad bin al-aswad akwai ubadata bin samit akwai kuma maslama bin makhlat radiyallahu anhum yace waɗannan mutane hudu kowane mutum ɗaya a matsayin mutum dubu yake ga dubu hudu ga hudu mutum hudu a matsayin dubu hudu an hada zama nawa dubu takwas sannan ga dubu uku ɗari biyar zuwa hudu a can ya zama nawa dubu sha ɗaya ɗari biyar zuwa dubu goma sha biyu to a lokacin mukaddara muka ce sun kama hanya za su isa sai muka tsaya ko so da ikon Allah yanzu sun iso lokacin da suka iso muna kan shaksiya ta az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an wa hina qadima az ala amri wajadahu muhasaran hisnu babiliyun lokacin da zubair ibn al-awwam ya iso kayin komanda amr ibn al-as wato komanda in chief na wannan runduna din kenan wajadahu muhasaran sai ya same shi an kange shi da ainihin hisnu babiliyon wato da ainihin garkuwa na babiliyon sunan wuri ne tura na kiransa babylon b a b y l o o n gidan mulki ne da suka zo wannan wurin don kokarin yakar abokanan gaba sai suka samu sun yi wa ainihin garin nasu garkuwa sun kange duk mai shiga daga shiga garin irin abin da ya faru a yakin khandak da muka kira yadda su musulmai suka yi to shigen wannan waɗannan mushrikai suka yi sai shi ainihin Zubairu bin al-awam ya samu komanda gashi an kange shi ya gagara shiga gari falam yalbit zubair an rakiba hisanahu wa Watsafa, bil al muhid bil hisn zubair ibn al uya zuwa bai zauna ba kawai da ya ga an kange su sai ya hau kayin wannan garkuwa da aka hana su shiga garin wa tafa bil khandaq yayi ta tsawafi yana zazzagawa katanga ce aka gina sai kuma aka kewaye karkashin ta da ramuka ko da ka haura kayanta to rami ne babu dama ka yi tsalle ka shiga garin sai ka fada ina rami babu dama ka iya ƙetarewa. matukar ka haura kayinta to idan kai tsalle duk inda ka fada rami ka fada ba kuma yadda zaka yi ka hauro to yana zuwa kawai yana isowa sai ya ga an kange runduna kawai shi Zubair ibn al-Awwam da kan tarihin sa radiyallahu an sai haura kayin wannan katanga din al-muhit wanda ya kewaye bilhisin da wannan garkuwa din thumma farraqa ar-rijal hawla al-khandaq sai wani hikima sai sa aka rarraba komandodin yaki jagororin yaki suka kewaye bayan wannan wurin wannan ku koma bangare kaza wannan ku koma bangare kaza wancan ku koma bangare kaza wa al hisar har ya zama wannan kange su da aka shiga gari ya gagara hatta balagat muddatuhu sab'ata ashhur har suka kai matsayin wata bakwai suna zaune a wurin sun gagara shiga garin kuma ba dawo da baya ba Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya cikin garin Madina hankalinsa ya tashi duk wayewan gari sai ya yi yunkurin aiko mutum ya zo bincika me ke faruwa ne a wurin wani ya kamo hanya bai ma yi rabin tafiya ba an turo wani a bayansa yana barin gida bai je ko ina ba an turo wani a bayansa hankalinsa iya tashe har ya samu labarin ya me ya faru a wata riwaya aka ce wata shida suna bayan gari ba su samu shiga garin ba wata riwaya aka ce bakwai Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu an iya isowa da ya zazzaga ya duba yadda aka yi wa garin faqila liz-Zubair sai aka ce masa inna biha at-ta'un bayan wannan fa katanga da aka kewaye garin da ramukan da aka yi akwai annoba a cikin garin tunda akwai annoba gara a tsaya da baya faƙala sai yace innama ji'ina litta'ani wa tsa'un mu din ma ai mun zo suka ne da kuma annoban baki daya bi ma'ana mu din ma daman wani bangaren annoba ne tafiyar mu yawa in an ce mun zo gari to annoba ne aukowa garin me yasa ya kira su da annoba saboda hadisi na Imam Bukhari rahimahullah Imam Muslim rahimahullah ka wata riwaya mai kama da wannan annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi su ila an ta'un an tambaye shi akan annoba sai ce azabun yab'athuhu Allahu tabaraka wa ta'ala ala man yasha min ibadihi thumma yaj'aluhu thumma yaj'aluhu rahmatan lil alamin thumma yaj'aluhu rahmatan lil alamin ma min insanin aw ma min rajulin aw ma min muslimin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la buhu illa ma kataba Allahu la illa kana lahu mithlu ajri shahid adabin Allah aka dambe shi kan annoba da ke aukuwa HIV ne irin na yanzu ko kuma annoba ta kwalara ne ko ma wace iri sai ya ce azaba ce da Allah yake turawa kan bayin da ya ga daman azabtar da su ɗaya kenan sun mai ji alaha rahmatan lil alamin sai Allah ya sanya annoba ta zama rahama gawa lil mu'minin ga mu'minai to a nan wurin ta zama azaba gaba ga wanda ya saba Allah duk lokacin da Allah ya turo annoba gari kwalara ne irin na cutar HIV da ake magana ko ma wani iri ne to tana zama azaba ne ga mutumin da ya saba wa Allah amma na kai bawan Allah da baka yi wa Allah laifi ba ta zo garin ku ta auko gare ka saboda tana iya faruwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab to kai mumini da baka yi wa Allah laifi ba sai aka turo ta garin ku sai ta shafe ka to Allah ya sanya ta rahama ne gare ka saboda zaman da kake a cikin ta kana da imanin ba abin da zai faru gare ka sai abin da Allah ya rubuta maka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kana lahu mithlu ajri shahid Allah yana ba mutum lada kwatan kwatan ladan wanda ya shahada a filin yaki to shi yasa yace mu mun zo suka ne da annoba me annoba in an kashe mu almautu rahmatan lana in mun kashe su ya zama maut azaban lakum mu in mun kashe mu rahama ce gare mu in mun kashe su azaba ne gare su so haka sai ce mun zo ne litta'ani wa ta'un don mu yi suka kuma da annobanci mu ma muka zo mu in an kashe mu daman wannan muke nema an nasru aw shahada daman ɗayan kyawawan abubuwa muke nema wannan su ne ka'ida so haka ce cewa yaushe za mu zo yaki a ce mana akwai annoba mu tsaya wanda aka ba wa daman ya tsaya a waje idan ya zo gari shine wanda ya zo ziyara in ziyara ka za ka shiga gari sai ka ce annoba ta auko me dace ka yi kar ka shiga garin saboda hadisi ya tabbata a bukhari akan wannan umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya debo tawaga zai shiga gari ziyara yana amirul mu'minin kawai sai ka ce akwai annoba sai tsaye a bayan gari sai gwamnan sa abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu asalin sunansa abdullahi ibn qais radiyallahu anhu abu musa al-kunyas ne sai shi abdullahi ibn qais yace haba amirul mu'minin duk imanin ka yaya za a yi za ka shiga gari a ce akwai annoba kuma ka tsaya ai bai dace kare ba kai jarumi ne ai baka sani ba za ka gudu kaddara Allah ba in Allah ya ce zaka mutu a ciki ai dole ka mutu ko baka shiga ba sai mar wani tambaya ta dabara sai ya ce mutum ne ya zo kiwon dabbobi iya tahowa sai ya samu nan wurin sahara ne babu tafasa a ciki ba ciyawar dabbobi ko kuma jeji ne matacce wanda ba a samun abinci nan kuma ciyawa ce mai kyawu a wannan bangare idan ka koro dabbobin ka kiwo ina za ka kora su sai ka kora wajen ciyawa sai tambaye sai ce wajen ciyawa zan kora mana sai ce in na kora su wajen ciyawa kadara Allah ne in na kora sunan da ma kaddara Allah ne me yasa ka zaɓi wajen ciyawa sai abu musa radiyallahu an ya yi me ya yi saboda a sukutu riba in kai shiru ka bada kayi ne mafhum tayyib so haka wanda ya zo ziyara baya halatta ya shiga wanda kuma yake garin ba a so ya fita kuma hatta ciwon HIV jama'a mu sani kar wai kullun idan afwan gadi dakta a hannun haguna kada mu je yadda ake ta ma shi hankalin mu ya rika mummunan tashi a kai. eh shari'a ta amince duk matakan kare kai daga gare shi mu kare in an ci ana dauka a wajen yanke farce kai taka tsantsan wajen aski kai taka tsantsan amma na wannan kuma kada ya sa ka rika tsoron kaddara Allah a kayinka ka kokarin ja da ba idan Allah ya sa ku gare ka shikenan matukar kai Allah lahi ba shahada Allah zai baka saboda duk wanda annoba ta kashe ladan shahidi yake samu ko da ku HIV ne matukar ba shi ya je tsokan ta bangaren zina ko nawa mai kama da haka ba ya dauko wajen yanke farce ko kuma wajen aski to shahidi ne jama'a akwai abin da ke da sauki na shiga aljanna kamar shahada ba a samu so wajibi mu kare kanmu amana idan Allah ya garabe mu mu yi imani da wannan qul la yusibana illa ma kataballahu lana mafhum tayyib wa abta al-fathu ala amri ibn al-as radiyallahu anhu buɗe wannan gari yin nasara a wannan gari sai ya jinkirta akan Amr ibn al-As radiyallahu anhu yayi gumurzu ya buɗe garin yayi kokari yayi kokari ya buɗe garin abun ya gagara qala Zubair Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ba shine overall commander ba shi da man turo shi aka yi da ya ga jinkiri yayi tsawo sai wata magana yace inni ahibu nafsi lillahi ni na ba wa kaina Allah na ba wa Allah rayuwata gabaki ɗaya yanzu buɗe garin nan mu zauna wata bakwai ba a buɗe ba to ni na ba wa Allah rayuwata arju ay yaftaha Allah zalika alal muslimin ina kaunar Allah ya bude wa musulmai wannan gari da rayuwar da na ba wa Allah a yanzu ko me zai faru na ba Allah rayuwata fa wada as-sullaman sai ya sanya tsani wa afnadahu ila janibil his min nahiyati suqil himam thumma sa'ida sai sa ainihin tsanin ta bangaren garkuwa suqul himam sunan wuri ne ba hammam bane himam ake cewa thumma sa'ida sai ya haura kan wannan tsani din wa amarahum sai umurci jama'arsa idan sami'u takbirahu idan suka ji yayi kabbara akai buhu jami'an to su amsa masa in yace Allahu akbar su ce me sai ba su wannan makami din saboda kabbara tana da muhimmanci lokacin al'ajabi ko nawa mai kama da haka in abu ya baka sha'awa ya halatta a sunna kai me kai kabbara saboda hadisi na Imamul Bukhari rahimahullah na Abu Waqid al-Laythi radiyallahu an da suka fita zuwa ga manzon Allah yakin Hunaini suna kama hanya zuwa ga yakin Hunaini me ke faruwa sai ya ga mushrikai suna da sidira ya akifuna indaha bishiyar magarya da ake kewayewa ai ta dawafi a jikinta ana neman sa'a sai ya ce manzon Allah iji Allah na zata anwat kama lahum zatu anwat a sanya mana irin wannan wajen ibada mana da mushrikai suke da shi sai manzon Allah ya ce Allahu akbar Allah mai girma inna sunan wannan ai wani dariƙa ka kirkiro kultum kama qalat banu isra'il li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha muhallu sai yace Allahu akbar wai faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah cikin kitabut tauhid da yazo fihi masail sai ya ce ya halatta kai kabbara don abun al'ajabi da ka gani ɗaya kenan na biyu lokacin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ya kashe Amr ibn Abdul Wudd ta yaya manzon Allah ya gane yace sai na ji sahabbai sun yi kabbara sai na gane lalle Aliyu qatalahu Aliyu ya kashe shi to kabbara ta halatta lokacin da aka yi mamaki abu ya halatta Allahu akbar mafhum qayyif na'am don haka yake cewa kawai idan suka ji kabbararsa su amsa shi ya ba wa Allah rayuwarsa yaya za a yi mu zo wata bakwai muna bayan gari fama sha'iru illa wa zubair ala ra'asil hisin sahabbai basu ankara ba kawai sai ga zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu akan ganuwar nan akan wannan garkuwa da aka yi garin ya hau kanta ya tsaya babu wanda ya ankara sai ya ganshi a kayi me ke faruwa yukabbiru wa ma'ahu sayf kawai sai muka je na kabbara Allahu akbar Allahu akbar wa ma'ahu ga ko makamin ƙari al'umma a hannunsa fatahamalan nas ala sullami sai mutane suka yi ta hawa kayin wannan tsani ɗin hatta na hahum amru khawfan ayyan kasira har shi komanda amru bin al-as radiyallahu anhu ke cewa a'a kada ku haura shi zubair bin awam shi yayi wannan wayan saboda daman ramin an tona shi gabannin ka isa ga katangar sannan bayan ita ma kuma akwai ramin nan gabannin ka je jikinta akwai to sai hikimar sa tsani ta wannan janibin to da ya haura ya kabbara da aka amsa mar sai kowa fara hawa kai kawai amma dai kafin ya zo kowa tsaya a baya saboda daman abun sai da me sai da strategy ake yin sa mafiya yawa abin da ake karanci ke ne yau musulmai ba su da hikima ta rayuwa strategy muna karancin sa matuƙa da gaske musamman strategy a field of war akwai takardu da dama na tura na addini ka dauke da littafin zadul ma'at na ibn al-qayyim rahimahullah ya maganganu akai kitabul jihad na abdullahi ibn mubarak rahimahullah ya maganganu akai na turanci akwai littafin da wani malami ya rubuta a nan kasar dan nan garin tafa balewa da dama na sun san shi babban malami malam salisu shehu malami ne a bayar university kano ya rubuta littafi da turanci akan planning strategy and conduct of combat in Islam, reflections on the political and military accomplishments of Prophet Muhammad, peace be upon him. Wannan littafi bil haƙiƙa ya yi bahasi ƙayyimi a kayansa wajen planning strategy da kuma yadda ake conduct of war. Amma na ana reflection ne akan political and military rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara darussa ɗaya bayan ɗaya. Littafi ne muhimmi ga 'yan boko matuƙa da gaske. Na'am. me ke faruwa da suka fara haurawa shi komanda am ainihin amr al-as radiyallahu an kawai sai ya ji tsoron kada wannan abun ya karye falamma ra'a ruma anna al-arba anna al-arba qad zafaru bil hisn in sahabu lokacin da ruma suka ga laraba yanzu sun gama haurowa kan wannan garkuwa har sun samu ikon hawa kayinta wanda daman hawan shine aiki amma yanzu sun samu ikon haurawa kayinta da ikon Allah sai suka mika kayi babu wani abu kawai sai suka ce sun bada kayi wa bidhalika fataha hisnu babiliyun abwabahu lil muslimin da wannan garkuwan babiliyun ya bude kofofinsa ga musulmai saboda hisnu babiliyun shine fa'ili abwabahu shine maf'ulun bihi da shi hisn din sai bude kofofinsa wa musulmai ana haura wannan katanga sai suka bada kai saboda ya za a hauro zaton da suke ba za a iya haurawa ba kuma daman an sha wahala hakikatan gabanin a haura sahabbai da ke wannan wurin sun ji jiki matuka da gaske a wurin sun sha wahala ga yunwa da suke ciki babu abinci a wurin abincin da za a ci babu kuma wata bakwai a cikin wannan hali a juya babu hali an riga an fito kuma a haura a ya gagara babu wani strategy za a yi amma a zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu iya zuwa da ikon Allah sai aka yi nasara asali Babilon din nan shine asalin wurin da yanzu asalin shine gidan mulki na kasar iraki don lokacin kasar iraki na wannan wurin to hatta waɗanda suke yanzu kamar amerikawa da suke yakar kasar iraki daman sun karanta cikin belief nasu cewa faith nasu imaninsu cewa karya mulkinsu da za a yi a duniya rusa addininsu da za a yi a duniya da karfinsu zai fito daga can babylon din ne so kula da wannan sai aka sa dukkan karfi ya za a ga an yi eliminating kasar iraq yanzu completely ya zama wanda suke controlling kasa din makiya allah ne amirkawa saboda asali babylon din cikin kasar iraq ne kuma gida ne mai tsohon tarihi na mulki ainihin palaces da gidan yake da shi irin gida na mulki wanda ake na saukan baki kadai karkashin babylon din akwai gida akalla dubu shida palaces daban-daban wannan kawai karkashin sa ne me ke faruwa ana yin wannan sai wannan ya bude kofinsa ga musulmai had bi fatihatihi al-ma'araka al-hasima li fathi misr sai zama wannan ma'araka yaƙi fantahat gumurzin ya kare bi fathihi lokacin da aka buɗe wannan babilon ɗin li fathi misr wannan shi bada kofa da ikon Allah aka bude kasar misra wa kanat shuja'atu zubair an-nadira haqiqa jaruntar zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu an-nadira abinda kullun yake sabuntuwa yake aukuwa ga duk wanda ya karni tarihin sa yadda ma shine asabab dalili al-mubashir da wanda yake mubashara lintisaril muslimina alal muqawqis da bawa musulmai nasara a kayan shugaban kasar misra shine muqawqis sunansa al kawai sai aka je cikin sauki aka je aka tinkare shi har gaba gare shi aka zauna a nan ne aka je za a yi magana aka ce ta ibn sami da ya magana radiyallahu anhu ke cewa wannan bakin kada yin magana ya koma gefe kai wannan baki yin magana kada baki yin magana yana ga isgili ne bakar fada mar magana a samu dan fari ya masa magana a nan ya ga izza ta sahabbai saboda afdalul jihadi kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'irin so haka wannan jarintar zubairu bin al-awwam radiyallahu anhu sai zama shine dalili da yake mubashara da bawa musulmai nasara da ikon Allah wajen yin nasara akan al-muqawqis shikenan sai bada kai an fara yakin a lokacin da ikon Allah Hirakal ma bai mutu ba amma gabannin a kammala wannan gumurzu Allah ya dauki rayuwar Hirakal mun san Hirakal aiko wannan sarki na Rumawa din wanda za mu ga wasikarsa da kuma sakonsa da kissarsa cikin kitabu badi'il wahayi na al-jami' as-sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah wanda ya ta tambayo akan annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi mafhum tayyib anan gurin jarunta ta Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ta zama dalili na buɗe wannan gari saboda wa qad ja'alna li kulli shay'in sababa Zubair ibn al-Awwam huwa al-musabbib fi hadhihi al-ghazwa radiyallahu anhu jihaduhu yawma uhudin al-muqawqis kuma daman shine jagora na Coptic Church Coptic Church asalin Coptic Church a tarihi C O P T I C akwai coptic church asali karkashin makaukisin yake so duk masu belief wannan wanda suke wannan denomination din na christianity asalin su da waya under al suna karkashin sa ne na'am jihaduhu yawma uhudin gumurzun az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu a yakin uhud yakin uhud mun san yadda ya faru da irin wahala da sahabbai suka sha da irin halin kakani kai da suka samu kayin su a cikin irin jarrabawa da Allah ya musu ya ishe ka dalili wahala da aka sha na farko an ji wa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare ciwo a baki ga hadisi a Bukhari shujjan nabi yawma uhudin wa kusirat rubaiyatuhu har yana magana kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam fa nazalat al-aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun mafhum tayyib so haka mun ga wannan ciwo da ya ji a wannan yaki ya kashe Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu awwalu sufara'il islam matashi da rayuwarsa akwai kalubale ga duk wani matashi musulmi rayuwarsa akwai sadaukar da kai zuwa ga addinin Allah a kansa annabin Allah ya tsaya ya karanta ayar minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila wanda in muka ga ta subhanallah a wannan yaƙi ya kashe Hamza bunu Abdul Muttalib radiyallahu an asadullahi wa asadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙi ya kashe Anas bin Nadr radiyallahu an yake cewa inni ajidu rihal janna min duni uhudin ina jin kanshin aljanna bayan dutsen uhudin nan kawai sai alkafura ya shiga ko kuma mu ce al'imani ya shiga gabaki daya a wannan yaƙi ya kashe alyaman yaman radiyallahu an sahabbai dai akalla 70 da yan kai Allah ya dauki rayuwarsu a wannan yaƙi to gumurzun zubair ibn al-awwam amma duk da haka yakin iya da tarihi a musulunci asar ya inganta wajen imam al-bukhari rahimahullah wasu asar sun kawo a wani yaki amma magana mafi inganci akan wannan dutsen uhud yake magana dan dutse ne annabin Allah yace hadal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutsen yana son mu mu ma muna son shi dutsen yana son mu mu musulmai mu ma muna son sa sallallahu alaihi wasallam an aisha ta wannan asar ya zo daga aisha radiyallahu anha binti abi bakar siddiq kala ta ce lamman sarafal na min uhudin lokacin da kammala yakin uhud mushrikai suka juya da baya za su koma gida wa asaban nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu ma asabahum sai ya shafi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi da sahabbansu da sahabbansa abun da ya shafe su abu ne ya auko kayin sai ya auka kan sahabbansa irin wahalan da suka ji a wannan yaki khafa ayyarji'u sai ya ji tsoron kada mushrikan nan su dawo yanzu dai an yi yaƙi an kammala da ikon Allah an yi nasara akan mushrikai amma dai lokaci ɗaya da aka saba umarnin manzon Allah sai Allah ya dawo da nasara akan musulmai sai aka fara kashe su wanda ya ware ar-rumatu karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair radiyallahu an hadisi a Bukhari yace annabin Allah yace musu sallallahu alaihi ko muna nasara ko ana nasara kayin mu kada ku sauko suka saba umarninsa suka sauko da ikon Allah nasara ya dawo kayin su to bayan nan da aka kammala yaƙi an yi jina-jina an koma za a koma garin madina su ko mushrikai sun kamo za su dawo gida annabin Allah sai ji tsoron karfa fa su dawo saboda daman haka ne wai idan mutum ya samu karamar katanga me yake yi sai saukin tsallake sai tsallake amma in ya ga da wahala fa sai ja to sai na tunanin karfa fa su je yanzu suna rubiya su ce to ai mun sake yanzu bari su biyo mu gaban mu iso gida su yi maganin mu sai ya ce mu dan tsoratar da su saboda mai dalili sai akwai planning and strategy a yaki a nan ne ya halatta kai karya ga hadisi a bukhari al-harbu khudu'atun ya halatta ku yi kudu'a ku yi yaudara a cikinsa, sai ji tsoron kada su dawo don da daman duk inda mutum samu gajeruwar katanga haka yake tsallakewa <sighs> muna <laughs> wani lokaci yara tun a primary school na ga wani abun mamaki da nake bada misali da shi kullum akan samun karamar katanga wani mutum ne ya zo lambunsa haka sai ya samu wani dan tababben mutum haka da bai da koshin lafiya yana ɗiban mangoro a lambu, maimakon ya ɗanki ɗan ɗaya biyu ya bar shi kawai sai ya samu irin bulaliya ta kaya ɗin nan kawai sai ya dauka bi mutumin ko mahaukaci ne bai da koshin lafiya yana bin sa yana zabga markaya a jiki yana gudu yana ihu yana zabga masa har ya zubar da mangoron bai rabu da shi ba mahaukacin nan yayi kuka yayi gudu yayi gudu mutumin ne yake hakuri abu dai a bashi ake kibarin sa da yake karfin sa ya kare laraba na cewa wai idan lam yakun illa al-asinna markabun ma hilatul mubtari illa rukubuha idan duk duniya da babu inda za a taka ai tafiya sai tsinin takwabi to wanda ke bukatan tafiya sai ya me sai ya hau takwabi ya je yawo kawai ka dora kafa akan takwabi ka daga ka dora akan wani saboda babu abun tafiya sai shi to da ya ga wannan ya ki barin sa da ya matsa gaba sai samu kaya irin wannan shi mahaukacin sai ya dauka yana dauka shi wannan mai lambu da ya ga ya dauka shi kuma sai ya juyo mahaucin shi mahaukacin shi ma sai sako shi a gaba iya tafiya iya zabga masa tun ya rike da ita har yayar sai ya dauke ta shi ma sai ya kara dubul in yadda ka da dama sai ya zabga mar da hagu kuma yana yi yana dariya kamar kuma shi aka sa gaba yanzu suka zo lambu ana ba ma kace hakuri a tsaya a tsaya ina sai tarwatsa jama'a wallahi da bi mutumin har ɗakin sai kai shi a gidansu har ɗaki kuma tun daga ne koro idan ya jin yunwa sai yiwo gidan ya zo duk har hargitsa gidan saboda ya ga inda ya shiga tun da maka katanga take idan ka dan koro to ka sai da za ka yi kai controlling in ba ka baran da aka koro ka ba za ka yi labari ba kuma inda lokacin da ya ɗauka ya daure bai gudu ba da me za yi sai dai a yi mutum jini mutum jini kada mu ce kare da biri ko sai a yi mutum jini mutum jini amma na sai ya gudu kuma aga gidansa yanzu an sallan munsa an san gidansa kuma an san malalaci ne rago ne kaga uku tiri in wani ya faru a kayansa to saboda strategy na yaki kana sai manzon Allah yace mayyan tadib li haula'i fi atharihim waye zai bi waɗannan makiya Allah a gurbin su saboda idan muka dawo gida muka yi shiru in ma suna kan hanya su yanke shawarin su sake dawowa su ce kai mun fasa koma gida mu biyo su sai mun rama in ma kuma suna koma gida su ce kai ai yanzu mun yi jina-jina da su bifo su ƙara ƙarfi bari mu gaggawan shiri mu sake biyo su tunda da mun uhudu sun suka biyo sun zo ɗaukan fasa abin da ya faru a badar to za su sake dawowa saboda sun koro to a lokacin me ke faruwa sai ya ce ku bi su a baya bayan yanzu mun yi nasara kan su mu ƙara bin su duk yunkurin da suka yi mu bi su hatta ya alamu annabi na kuwa har su san cewa muna da ƙarfi suwa za su bi su musulmai a lokacin a riwaya ta bukhari rahimahullah yana faɗan magana din sai ce wanda suka yi yaƙi da mu a badar ɗin kenan ai uhud kenan jiya su miƙe sai mutum ɗari biyu suka miƙe sai ce suwaye za su bi su da ya faɗi me za a yi sai aka samu mutane saba'in sun miƙe kusan talatin? sun ɗan tsuguna kaɗan haka radiyallahu anhum fanta da ba abubakar wa zubair fi saba'in abubakar da zubair radiyallahu anhum suna cikin waɗannan mutane saba'in da suka miƙe da ma aka faɗi saƙon suka ce muna ne a miƙe ɗin ka san hatta a sabon imani imani ne na wani ya fi na wani shi yasa kawai muke kiran waɗannan mutane goma da aka ba su sarfiya ɗan aljanna tun a ina a duniya amma jama'a mutum bai duba adadin sahabbai zai san fa a baka take dan aljanna duniya ba karamin aiki bane sahabi dai dai akwai sama da mutum dubu ɗari amma mutane goma Allah ya duba zuciyarsu ya kira sunan su yace yan aljanna ne sai ahlu badrin da nasu ya kira an gafarta musu a hadisin bukhari sai kuma wasu mutane da ake kiransu a sai daban irin su bilal radiyallahu an da manzo Allah ke cewa ya bilal sami'tu khashfatan alayka fil janna ji motsin takalman ka cikin aljanna me yake nufi bushara ga aljanna ne annabin Allah ya ce ba shiga aljannan naka nake mamaki ba abin da ban mamaki na ganka a gabana aljanna ina binka a baya ya aka yi ka wuce gabana aljanna ai shine abin mamaki shiganka bai ban mamaki amma ta ya aka yi kake gaba kuma in binka a baya <laughs> Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya ce wasu malamai suka ce abin da ake ga dalili ibadar da Bilal yake yi wanda ya dawwama Allah ya bashi aljanna shine tun da yake bai taɓa biyan bukata ba face yayi alwala bai kuma taɓa yin Allah ba sai na nafi raka'a biyu da ita wannan ana kiranta sallar alwala ya halatta awa 24 ko da yaushe kai alwalan kai ta nafi raka'a biyu bayan nan kuma zaka ce me yasa ya wuce gaba wasu malamai suka ce shi yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ne tun a duniya to sai zama kullum zai tafi annabin Allah yana wuce gaban san ya ga kaya ya cire dutse ya gusar duk abin da yake cutar da shi sai ya gusar tun da a duniya a gabe yake yana gyara mar hanya sai Allah ya masa mantenin wannan matsayi a cikin aljanna aljannan ma wuce gaba gare shi tunda a duniya kana gyara mar gaba ba ka fi shi daraja ba amma dai kana gaba gare shi aikin ne a duniya saboda me yasa saboda Allah ya ce me wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum to aka aiki aka yi Allah ya ga aikin sa ya bashi mafhum tayyib shikenan sai Zubair ibn al-Awwam da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ma suka hoto fa kharaju fi atharil mushrikin sai suka fito a bayan mushrikai wasu dai sun zauna a baya suna fitowa sun kamo hanya sai suka gamu da wani sunan mutumin ma'abat wannan ma'abat din sai yake ce musu gaskiya waɗannan mushrikan suna da ƙarfi yayi kokarin ya dan tsoratar da sahabbai din suka na masu cewa ba gudu ba ja da baya mun fito ne again za a sake koma ai gumurzu me ke faruwa a wannan lokaci da ikon Allah sahabbai suka tafi sai ya garzaya ya je samu shirkai. mushrikai a lokacin suna fulanin abu sufyan bai musulunta ba a lokacin yana ce musu jama'a yanzu mu sai da zamu yi mu juyo mu sace kawo musu hari gabanin su isa gida tunda sun saki an gama yaki ko to mu kawo musu irin kwantan baunan nan mai latan wahida kenan mu zo gaba baki mu gama da su yana cikin wannan fulani sai ga ma'abad me kuke a amuna tanin ko zamu bi su a baya ne kaga abin da annabin Allah ke tsoro kenan sai ya ce to na same su yanzu sun ma biyo kun suna kan hanya Abu Sufyan ya ce haka ne aka ce eh to ga breaking news kenan tun da breaking news ya zo sai aka bar a ajandar sai ya ce ai gudu a koma gida sai aka fita a lokacin har ma shugabanci babu kai kowa kata ka yake sahabbai kuma suka firgitar da su fa sami bihim suka jiyar da su ce fa izzan na nan za mu biyo ku har gida fansarafu suka gudu gabaki ɗaya makiya Allah suka koma gida gidan masu da suka je suka wuce gidan ba su tsaya ba saboda a gidan ma za a same su قال الله تعالى سي الله يتي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim ali imran aya ta 174 wannan aya da take nufi don dama a lokacin shine yabon da Allah kan su saba'in da yan kai da suka miƙe dan Allah yace alladhina istajabu walladhina alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh lilladhina asanu minhum wattaqu ajrun azim wanda suka amsa wa Allah da manzonsa bayan miki ya shafe su bayan an musu jina jina wallahi alazim abin da ya tabbata a kayan wannan sahabbai lokacin a cikin su akwai wanda a riye ki amana haka ya bi su da karaya amana haka ya kama hanya wai za a je a tsawartar shi ma sai an je da shi kada tafi a bashi ga ciwo wani bai iya tafiya wani dabbar sa an kashe wani an fasa mar kai wani sa an fasa amma za a koma yace eh zai je shi akwai masu karaya da kare da suka kama hanya kuma suka zage tafiya shi yasa Allah ya ce min ba'di ma asabahumul qarr bayan ciwo ya shafe su Allah ya yabo a kayansu to sun bi su Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi sun bi su sun juyo da abubuwa guda hudu ɗaya daga cikin malaman tafsiri Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi cikin tafsirin sa na Al-Jami' li Ahkamil Qur'an yace sai Allah ya musu daraja da abubuwa guda hudu yaki da suka yi na farko na Uhudu sun kuma tsoratar da makiya Allah annabin Allah da suka dawo sai yace innaha ghazwatun wannan tsoratarwa ma Allah karbe ta a matsayin yaki kuka yi sauraka kun yaki biyu ga yakin Uhud ga yakin tsoratar da makiya Allah ha ghazwatun kun hada yaki biyu wanda kuma basu tsoratar ba suna da yaki daya baya ga nan Abu Abdullah Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ce sun samu ni'ima hudu na farko ni'matun min Allah na biyu fadlun na uku sarfu su anhum na hudu ridwanullah abu hudu Allah ya kira su da shi bi ni'matin min Allah sun samu ni'imar Allah na biyu wa fadlin Allah ba su falala na uku me lam yamsaskum su'un abinda ake tsoro kada a kashe su bai faru gare su ba na hudu sun samu yardar Allah akwai abin da ya wuce Allah yarda da kai waɗannan guda hudu Allah ya ce duk na ba su su da suka bi waɗannan makiya Allah din lam yalqaw aduwan ko ba su gaba da wani abokin gaba ba dan duk sun yi ne sun gudu an ba su tsoro kuma sun tsorata wannan shine strategy na yaki ka'ida abokanan gaba bayan an rabu da su da kuma a sake tahwifin su ba wai an rabu shi kenan a shiru ba saboda kullum makiyin Allah yana da wayo bayi da hankali duk inda ka samu mushriki makiyin Allah iya da wayo amma babu hankali in ka nuna mar kasawa to shi ya fi ka me ya fi ka korowa a rayuwa kullum a rayuwa ya fi ka korowa a lokacin bayan an yi jina-jina a wannan yakin Uhudun karin bayani na abin da ya faru bayan Jubair bin Abdullahi bin Jubair da wanda suke kan dutse an musu jina-jina makiya Allah a lokacin irin su Abu sufiyan din bai musulunta ba a lokacin sai shigo cikin ya tsaya daga bayan fage bayan sahabbai wasu sun firgita ana cewa an kashe manzon Allah sun tsorata Mus'ab bin Umair ana saransa yana kabbara yana wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ana saran jikinsa yana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ko an kashe annabin Allah yace wallahi ba gudu ba ja da baya don Allah muke yakin aka yi wannan gumurzu bayan nan sahabbai sun rude don wasu daukan kashe manzon Allah sai Abu Sufyan da mushrikai suka fara daukar sauti suna tambayar musulmi da yake yaki afikum Muhammad suna irin wannan tambaya akwai Muhammad a cikin ku wani Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam afil qaumi Muhammad a cikin jabar akwai Muhammad hadisi ne a bukhari sai annabin Allah ya ce fala tujibu kada ku amsa masa sai ce a fil qaumi ibnu abi quhafa a cikin jama'ar da suka saura akwai ibnu abi quhafa wanda ba kashe ba umar bin al-khattab ya tsuma sosai amma tsumuwa na imani zai magana annabin Allah ya ce fala tujibu kada ku amsa masa a fil qaumi ibnu al-khattab a cikin su akwai ibnu al-khattab a fil qaumi ibnu al-khattab zai amsa umar zai magana annabin Allah ya ce fala tujibu kada ku amsa yana jin haka sai ce inna ha'ula'i kutilu jami'an law kanu ahaya la ajabu waɗannan duk an kashe su da suna raye da sun amsa yana faɗan wannan Umar bin Khattab bai san da magana ba sai ya ce kazabta ya adu wallah kazabta ya adu wallah abqallahu mai yuhzinuka wa fi riwayatin mai yuhzinuka yace karya kake makiyin Allah Allah ya wanzar da wanda za su bayanka su bakanta maka rai to ana cewa ya haƙuri anan da aka ce ha'ula'i kutilu lam yamlik nafsahu ruwaya tace sai gagara mallaka kansa sai ce kazafta ya adu wallahi ƙarya kake muna nan to da ikon Allah a lokacin yana faɗan wannan magana sai ce uhulu uhul hubal uhulu hubal inji Abu Sufyan wato irin kaman kalma ce ta rudewa an amsa masa yana faɗan wannan faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ajibu manzon Allah sai ce ku amsa masa sai sabai suka ce ma na qulu me zamu ce sai ce ku ce Allahu a'ala wa ajal Allah shi ne maɗaukaki, kuma da ikon Allah shi ne mai amsawa din suna faɗan wannan sai Abu sufiyan ya ce lana uzza wala uzza lakum ai mu muna da gunkin uzza mu sai ba ku da gunkin uzza mu muna da gunki kai ina ina gunkin ku أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى tilka إذا قسمة ضيزى ذاك muna da gunkin uzza ku ba ku da uzza yana faɗan wannan sai manzon Allah ya ce ku amsa masa suka ce me za mu amsa masa ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah ne majibincin mu ku ba ku da majibinci Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan waliyin masu imani da ka ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah majibincin mu ne ku ba ku da majibinci ku da kanku ka dogara mu da Allah muka dogara to daga nan Abu Sufyan sai tsorata a hudu daga nan ne da ikon Allah aka yi nasara a kayansu mafhum tayyib yawmul khandaq gumurzun da az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu yayi da ikon Allah a yakin ainihin me khandaq yakin khandaq yawmul khandaq iya da wani suna me sunansa jazakallahu khairan yawmul ahzab khandaq shine ahzab fa yakin da za a je wasu sun ja da bayan munafikai suka ce inna buyutana aura Allah ya ce wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara suka ce gidajen mu ayi tsirara ne ba mu da abinci ba kaza kaza Allah ya ce ba tsirara bane ba abin da suke bukata sai dai me gudu suke so da su yi daga yaki yakin ahaz ainihin khandak na ahzab an yi shi shekara ta hudu ne bayan hijira wani asar ya tabbata daga sahal bin sa'ad radiyallahu an annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi lokacin da aka je wannan khandak din yakin ahzab lokacin da qur'ani ce falamma ra'al mu'minina al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما abin da ya faru a yakin hazab da makiya Allah bayan kuma an ga bayan su a Uhudu wajen shekara ta uku bayan hijira sai suka ce yanzu abun ya fi karfin mu kadai a hada karfi da karfe duk mushrikan duniya zuwa haduwa musulmi a garin Madina sako ya zo shi shine ahzab wato hizbi hizbi an hadu aka yi ta shawarwari Salmanul Farisi radiyallahu anhu ya bada shawari shawarin da ya bayar a wannan filin yaƙi da ikon Allah ya ce abin da ya dace mu yi mu je bayan gari mu tona wannan ramuka ramukan da za su hana maƙiya Allah shigowa gari wanda mun kira abin da Ali ibn Abi Talib a wajen wannan ramuka radiyallahu anhu bayan wani maƙiyin Allah ya ke taro kenan ko to a lokacin da aka je ake tonan wannan rami ana aiki sahal bin sa'ad radiyallahu anhu ya ga abin tausayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi da kansa yake aiki a tonan haka aka yi ta yaba tono raba tono wannan almuhajirun wannan al'ansar sai salman al-faris ya zo shi ma zai yi muhajir suka ce namu ne al'ansar suka ce namu ne saboda daman shi radiyallahu anhu gireda ne wajen aiki wallahi al'adim aikin sahabi ɗaya da wahala mota gireda yau ta makashi suna namu ne annabin Allah ya ce salman al-faris minna ahlul bait wannan ku bar mana shi namu ne ana aiki annabin Allah yana ce Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar Ya ga irin aikin da muhajirun suke yi al'ansar suke yi hadisi a bukhari sai annabin Allah yana cewa Allahumma innal aisha aishul akhirah ya Allah lalle rayuwa ita ce rayuwar lahira ka gafarta wa al da al'ansar. ansar Allah ka gafarta musu yana musu irin wannan addu'a ana aiki shi ma yana aiki ana tono yana tono ana tona rami wanda za a hana makiya Allah shiga saboda adadin su ya fi karfin a tunkare su gaba da gaba za a yi wani strategy wani planning da zai rage musu karfi gabanin su ketaro a san an yi kokarin mai da su da ikon Allah wannan yaƙi da aka yi na Khandaq Abdullahi ibn Umar radiyallahu an shine yaƙi na farko da zo ya je shi yake cewa awwal yawmin shahidtuhu yawmal Khandaq yaƙin farko da na shaida a rayuwata shine yaƙin Khandaq za a je yakin Uhud shekara ta hijira na da shekara uku na hijira iya shekara sha hudu sai aka hana shi zuwa da ya kai shekara sha biyar za a je Khandaq sai aka ce ya je shi a wannan yaƙi sahabbai bil hakika sun sha wahala a wannan yaƙi a nan ma na Khandaq din Ahzab din kenan shi yasa ko da ayar Qur'ani da Allah ke cewa id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida akan wannan yakin Aisha take cewa zaka yawmul khandaq wannan bala'in da ya faru ga sahabbai a yakin khandaq ne Allah ya magana akan su iz ja'ukum min fawqikum lokacin da suka zo muku abokanan gaba ta sama gare ku wa min asfala da kuma kasa da ku wa iz zaghatil absaru a lokacin ganin ku idon ku ya kaucewa hanya ga baki dai abin da Bahaushe ke cewa wai ido yare na fata ba a nan kadai ba Allah ya ce wa balaghatil qulubul hanajir zukata sun zo makoshi kowa hankalinsa ya tashi wata dununa billahi dununa har kun fara zace-zace ga Allah za mu kai labari kuwa kai kaza kaza kuwa Allah ya ce hunalika a can wurin aka jarrabi muminai aka girgiza su girgizawa saboda dole in kace ka imani sai Allah ya jarrabe ka a hasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun hada ghairu mumkin don aka Allah ya jarrabe su a wannan yaki wa zilzilu zilzalan shadida na'am baya ga haka kuma abin da ya faru a cikin yakin a cikin wannan ahzab din har annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi sahabi albara ibn azib radiyallahu anhu ke fara cikin hadisi na imamul bukhari rahimahullah yace daga manzon Allah ana tonan ramin yana aiki zai ɗebo ƙasa duk jikinsa ya ɓaci da ƙasa cikinsa da ko ina a ɓace yake da ƙasa yana waka radiyallahu anhu yana cikin aiki yana cewa me wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا سيكم يتيمي إن الأولى إن الأولى قد بغوا علينا سيتيمي إذا أرادوا فتنة أبينا wannan shine waƙar da yi yana tunkarin abokan gaba yana cewa wallahi ba don Allah ba da ba mu shiri ba da ba za mu iya gaskata addinin Allah mu ma ba da sadaka na taimakon addinin Allah ba da ba mu yi sallah ba bai ga kai cewa ya Allah ka saukar da nutsuwa a kayin mu fa anzil sakinatan alaina sai yace kuma me wa sabbitil aqdama illa qaina ka tabbatar da dugadugen mu idan Allah ya kaddara za a hadu lalle waɗannan jama'a da suka tankare mu sun yi tsagawa a kayin mu sun nufi fitina ne asali mu mun fitina amma na yanzu sun nemi yaki da ikon Allah za mu yi shi yana aiki yana faɗan wannan wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل سكي فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا الأثر يا إن كنت لقى أروى أروى إن أن زبير بن الأوام إني رضي الله عنه أن ابن الزبير للي دن زبير قال لا يتي مسا إنجوا إنجي دن زبير malamai suka ce ɗansa a nan wurin ba urwan ba ne saboda asar ɗin da ya kira mai ba da labarin ya ga abin da ke faruwa na cewa ya ga abin da ya faru tsakanin azubair ibn al-awwam radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zama urwashi bai daga cikin sahabbai don bai ga annabin Allah ba huwa min tabi'in iya daga cikin tabi'ai ne dan azubair ibn al-awwam da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi ibn zubair ibn al-awwam saboda in ka dauka urwa ne ya dauko to hadisi ne munqati hadisi ne wanne ya zama mursali kenan wa mursalin minhu sahabi saqat aw wa mursalin ma fawqa tabi'i saqat mafhum so abdullahi ibn zubair ɗansa shi kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi da wannan ne zama isnadi ne muttasili da yake sadadde bai yanke ba na'am qala la ya abata shi dan nasu abdullahi ibn zubair yace ya babana iya ga az-zubair ibn al-awwam kad ra'aytuka tahmilu ala farsika al-ashqal yawm al-khandaq na ganka kana kan dokinka dokin shine al-ashqar akwai malaman da suke fasarawa wani lokaci da cewa al'ashkar makami ne amma na magana mafi inganci da ya tabbata a wajen malamai da ke bin ainihin asar na manzo na sansan shine cewa al'ashkar din kan dokin yake komawa in an ce doki al'ashkar ne shine doki da yake jajawur wanda babu wani kala jikinsa in ba ja ba sau haka na ganka akan dokin ka wannan da yake jajawur ashe iya da dokuna kala kala kenan shi yasa ya siffata dokin da cewa jan da kake da shi a kansa na ganka mafhum so da al-ashkar din kan doki yake kuma ba makami bane a ranar khandak kala ya bunayya ra'aitani sai abdullahi ibn zubair yace lalle dana ka ganni akan al-ashkar nake ranar khandak din kala na'am yace eh haka ne kala sai yace in ji wa kenan in ji az-zubair ibn al-awam sai yake ga ɗansa, bayan ya yadda ɗansa ya ganshi sai yace fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam la yajma'u li abika abawayhi a ranar khandak din saboda jarantar da babanka ya ni kenan ji shi manzon Allah ya haɗa wa babanka iyayensa guda biyu cewa zai fanshi babanka a Zubair ibn al-Awwam da uwarsa da ubansa sallallahu alaihi wa sallam Zubair ibn al-Awwam manzon Allah ya ce zan iya ka da uwata da ubana manzon Allah ya gaya a Zubair ibn al-Awwam kenan yace zan iya fansar ka da uwata da ubana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai iya gaya wa sahabi haka mu ba za mu iya gaya masa ba ai za mu iya fasasa da duk duniya ga baki ɗayan ana bukata sallallahu alaihi wasallam saboda a mu iya da daraja munasaba da wannan ko da irin abin da ya faru a shekaru biyu da ya wuce aka samu wata makiyar Allah a siyo ma Daniel ta zage shi wannan muna yin last warning a Najeriya cewa ya isa kada a sake duk wasa wasa banda wasan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi a yi shi amma kana taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba za mu manta ita ba har duniya ta nade wallahi amma na kar a kuskura a saki Sheikhul Islam rahimahullahi ta ya rubuta sukutun da guda wanda ya zagi annabin Allah jininsa ya halatta don haka wannan abin da ya faru a baya kar ya sake faruwa a Najeriya nan matukar wai ana so a zauna lafiya ne wannan kar ya sake faruwa muna yin last warning a kayinsa ba mu da sauki akan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba duniyan nan za a mana wasa da shi ba kar a kuskura in kai makin Allah ne ka kira sunansa ka aibata in an kare ta a wani lokaci an kange ta to fa idan aka sake ba mai kange makin Allah in aka sake ta ba duk ina yake da ikon Allah za mu fito da shi kawai abin da ake shine wonin kar a sake zagin annabin Allah kar a sake babu sauki a kai wannan abin da ya faru an ci mutuncin mu an taba addinin Allah amma na gaskiya in a jahilci akai to kada a sake muna yin last warning mafhum tayyib don haka sai shi baban yake faɗa a Zubairu ibn al-awwam radiyallahu an yake cewa lalle annabin Allah ya hada wa babanka iyayensa guda biyu ya kulu yana cewa babanka irmi fidaka abi wa ummi ka jefa makamin wato kai harbi in ji annabin Allah zan fanshe ka da uwata da ubana fidaka kenan idza lakitum alladhina kafaru fadarbar riqabi hatta idza aftantumuhum fashuddul wasaq wa imma mannan ba'd wa imma fida wannan shine fida fidaka abi wa ummi zan iya fansanka da uwa da uba ya gaya mu wannan asar imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya kawo shi daga cikin malaman hadisi sheikh abdul qadir arnaut rahmatullahi alaihi wa hafizahullah a cikin ta'aliki da kuma tahqiqi da yake na a alamin nubala littafi na imamu zahabi rahmatullahi alaihi yace wannan rijaluhu thiqat mazajen hadisin bayan Allah na kwarai ne shi ana karɓar maganar su wa fi sahihaini wani asar ya inganta cikin bukhari da eh, bukhari da muslim Littattafansu Allah ya musu rahama an zubair daga zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu kale yace jama'a li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abawaihi yawm quraida manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hada mun iyayensa guda biyu a yakin a ranar ainihin quraiza yawm quraiza kenan fagale yace bi abi wa ummi zan iya fansarka da mahaifina da kuma mahaifiyata ya ga a zubair ibn al-awwam wannan asar ya inganta cikin sayyid sunan tirmizi hadisi na uku. shek muhammad nasir rahmatullahi alai ya ce hadisi ne da yake ingantacce mu ƙuraiza ya faru yaushe ne ne a yan yaushe aka yi ƙuraiza? ana dawowa a yakin ahzab khandak washe gari sai aka yi me sai aka wuce ƙuraiza. A nan ma wani imanin sahabbai ne ke ƙara bayyanuwa ka duba abin da aka faru a yi faru a ahzab da maganar da Allah yake iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida bayan wannan jaraban suna dawo a hazab sun iso gida kenan wani ya dawo an yanke masa hannu wani ya dawo an fasa kayinsa wani an karya kafarsa wani ya dawo an fasa cikinsa suna isowa gida wasu daga cikin sahabbai wani daga cikinsu ya sa kafa zai shiga cikin gidansa an dawo a ina a hazab yana sanya kafa bai shiga gida sai magan Allah ya ce a cewa sahabbai su dawo sai suka dawo suna dawowa sai ya ce la na ahadukum al-asra illa fi bani quraiza wa fi riwayatin la na ahadun minkum al-asra illa fi bani quraiza a cikin bukhari sun fa dawo mutum ko gidansa bai shiga ga iyalansa ba ya dawo an yanke hannunsa sai ya ce ku kama hanya ku ce banu quraiza saboda yahuda sun warware alƙawari an yi alkawari da su sun warware in kana neman ƙarin bayani kaga yadda yahuda ke cin mutuncin musulunci da karya alƙawari? dauki littafin sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullah na cewa ila mata al khilaf wannan baban allah sheikh muhammad salih al-uthaymin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alayh yace duk yahudawan da suka yi alƙawari da annabin allah sun warware banu kainuka sune na farko banu nazir na biyo banu quraiza na uku sai ce kar kowa ya sallalla la'asar sai a banu quraiza anan ne suka samu ma sabani la'asar ta suka ce annabin Allah ce kada mu sai mun je kuma suka ce me anan za mu yi wasu kai akan hanya san da suka bari suka je can rana fadi suka yi wannan me yake bayyana mana kowa sai aiki da fahimtarsa amma na babu wanda ya zagi dan uwansa Yaushe shi ne ladabin da aka rasa masail fiqhiyya ba a zagi-zagi a kayan su kowa ya dauki fahimtar ya aiki da ita tare da cewa dai akwai kaulin rajih wanda yake ake ga shine as-sawab amma duk da wannan wanda bai gane manufarka ka ba ka zagi masail fiqhiyya suna da sauki da yawan gaske yau rashin ladabin ilimi sa sai ga kan matsala ba ta kara da kada ba ita zage zage ba babin aqida ba fiqhiyya masail matsalan fiqhu wanda wanda suka fi mu tsoron Allah suka fi mu son Allah suka fi mu bin Allah sun yi sabani sahabbai tabi'ai da makamantansu duba ainihin ikhtilaf na Imam Malik Shafi Abu Hanifa Imam Ahmad rahimahumullah wanda dukkan jerin su dalibai da malamai ne Imam shafi dalibi Imam malik ne Imam malik dalibi Imam shafi ne rahimahullah amma duba da suka saba da juna al ikhtilaf wasi'un bainakum kawai menene shi yasa malamai ke cewa wai at-ta'awun bainana fi mattafaqna wa ya'dhur ba'duna ba'dan fi makhtalafna wannan ababin masail fiqhiyya ne ba aqida ba wa in kana min babil aqida ma akwai jarbin da zai iya aiki sai mu at-ta'awun bainana fi mattafaqna masail fiqhiyya ba a sabani ba a zage zage akai matukar ba son rai bane sai dai kuma wajibi ne dole mu bar son rai mu rika bin gaskiya matukar san hujja ta bayyana gaba gare ka sai ka dauke da kai aiki da ita wanda ya ga gaskiya yake aiki da ita kuma shi da Allah kabarin kowa daban sakamakon kowa daban aljanna nan ba wanda za a ba wa yake sai ta filin kiyama jama'a ba za fa a baka ba ta Allah salisu ga daga ce a'a to yanzu isa ya dauke ta ba zai yi ba ba za ma ka tana isa ne filin kiyama ba kwata kwata me dalili fala an sawa bainakum yawma idin wala yatasaalun ba dangantaka kwata kwata ta kare tsakani kowa ya bi Allah don kansa sahabbai suka yi sallah kan hanya suka yi suka yi sallah amma na ba wanda ya aibata wani ɗaya kenan na biyu da suka dawo zuwa ga annabin Allah bai aibata wani ba wadanne ne suka yi asawab wanda suka yi sallah akan hanya jumhur din malamai suka ce su suka yi as-sawab da yace kada ku yi sallah sai a banu kwarai iya nufin wato kar ku yi dalla asar sai ta je sai kun je banu za ku yi gaggawa ga gabanin la'asar kuna can amma in ta muku akan hanya ku yi wani yi aiki da me ilimin da ke ciki a boye cewa gagga ake nufin mu yi in ba mu isa ba ta yi mu yi wani kuma aiki da zahirin nasi. an ce kada mu yi sai mun je can sauraka babin ikhtilaf na masail fiqhiyya wasi'un ne yarbataccen babi ne mafhum tayyib qultu malam yace nace malam da wallafa littafin nan wa kenan sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah yace wa fi hadha raddun a cikin wannan akwai mai da magana mai da amsa alaman kala akan wanda yace bi annahu lalle shi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah kenan khassa sa'ad bin abi waqqas ya kebance sa'ad bin abi waqqas bi zalika faqad da wannan shi kadai cewa shi kadai yace fidaka abi wa ummi wannan magana malamai suka ce eh akwai wanda suka kira ta amma na bayan nan an samu ya kira Zubair ibn al-Awwam amma ya ga Sa'ad ibn Abi Waqqas ma wannan shi ma hadisi na Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu shi ma yana cikin Bukhari Sa'ad yake cewa jama'a li rasulullahi abawaihi yawma Uhud manzon Allah ya tara min mahaifiyarsa da mahaifinsa ranar Uhud yace zai iya fansa da uwa da uba yakin Uhud in ji shi Sa'ad hadisin iya Bukhari hadisi kuma da yake magana wa fi hadha raddun ala man qala asalin hadisin wanda ya kawo shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ma iya cikin Bukhari din yana cewa sami'tu aliyan ya sami'tu nabi ma sami'tu nabiyya yajma'u li'adin ghaira sa'adin yace ban taba jin annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi inji Aliyu ya hada wani mutum mahaifi da mahaifiyarsa banban da Sa'ad bin Abi Waqqas ban taba ji ba to amma da yace bai taba ji ba yayi ƙarya ne jama'a a'a don na ce ban taba ji ba ba zai hana kuma wani ya ji ba shi iya magana akan ilimin sa matsayin sa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bai ji ba amana wanda ya kawo wancan kuma shi ya ji so da haka ashe maganan ba tufka da warwara so da haka ba ma sai akaramakallah akaramahullah ya mai da raddi akai ba insha Allah ta'ala al aqwal tujma maganganun ana iya hada su waje ɗaya ko insha Allah ta'ala wancan Aliyu yayi magana a ne yace fa inni samituhu yaqulu yawma uhudin ya sa'ad irmi fidaka abi wa ummi haka Aliyu ya fada yace na jiran uhud yana cewa sa'ad ka jefa ko ka harba zan fanshe ka da uwa da uba juduhu yawan kyautarsa shi sa'adu ainihin az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an akhraj abu nu'aym fi fil hilya abu nu'aym Allah ya masa rahama ya fitar da asar a cikin littafin hilya mujalladi na farko shafi na 90 an sa'id ibn abdul aziz daga sa'id ibn abdul aziz rahmatullahi alayhi kale yace kana liz-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu lalle zubair ibn al-awwam Allah ya kara masa yadda ya kasance iya da alfu mamlukin bayi guda dubu kyautarsa ake bayyana iya da bayi ɗaiɗai guda dubu yu'adduna ilaihi haraja suna kawo masa haraji kullum ya dora musu haraji zuwa lokaci kaza za a yanta ka ko na mai kama da haka sa guda dubu ne fa kana yuqsimuhu kulla lailatin ya kasance iya raba duk harajin mutum dubu din nan a kowane dare thumma yaqumu ila manzilihi sai ya tashi je gidansa wa laysa ma'ahu minhu shay'un babu abun da ya saura duk abun da suka kawo su dubu na haraji kaman kace ce ko albashi in ya zauna a wuri ɗaya sai ya raba dukiyar gabaki da sai ya dace shiga gida bai da ko kwabo kaman a yanzu a ba mutum albashin dubu ɗari sai ya rabar fi sabilillah sai koma gida talaka wannan imanin suwa kenan sahabbai wani abin ba ka ma iya tuna balle ka aikata mutum dubu za su kawo mar haraji akalla ka ce wani ya kawo dubu biyar wani dubu uku wani dubu biyu amma duk zai rabar fi sabilillah shi wanda yau kyauta iya ce abin da ya mana karanci malamin shek muhammad salih al usaimi rahimahullah Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi alaihi mai taisir na tafsirin Qur'ani mai littafin Al-Qawaid al-fiqhiyya yace akhlaq da ya koya ga malamin sa Sheikh Ibrahim Al-Qadi rahimahullah yace tsabar kyauta iya daga cikin akhlaq da ya koya gaba gare shi yace ko karantar da mu yake idan aka ce fi sabilillah zai cire duk abin da ke cikin aljihun sai bayar yace wata ran muna karatu aka zo aka ce fi sabilillah bai da abin da zai bayar sai rufe littafin darasin sai mika gashi fi sabilillah ya ce akwai ran da muke karatu aka baka roƙi fisa sabilillah bai da abin da zai bada ce sun koyar da kai sai na gaina kwallo sai kwaɓe rigar da ke jikinsa sai miƙa ta fi sabilillah yace ya za a ce masa don Allah ba zai bayar ba rigar da ke jikinsa ce na karantar da mu ya kwaɓe ta miƙa ta fi sabilillah aina na hannu min in rijal wanda suke fa kusa da mu ba sahabbai fa kenan ya bar duniya da wata shekara ɗari da yan kai ba ko nawa mai kama da haka ko ma haka bai kai ba bai kai shekara ɗarin ba amma rigarsa yake iya kwabe an ce fi sabilillahi me dalili ba a shiga aljanna Allah sai an cire fi sabilillahi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun albir ay aljanna dauki hadithan bukhari na ainihin abu talha radiyallahu an nago nasa da bayar bayruha mafhum wa qala ibn uyayna ibn uyayna rahmatullahi alayhi shine sufyan ibn uyayna ikitusi iktusi malu zubair ala 40000 alf an raba dukiyar zubair bin al-awwam fi sabilillahi akan mutane dubu arba'in kowane mutum ɗaya ya samu dinar dubu mutum dubu arba'in kowa ya samu dinar dubu arba'ina al alf kowane mutum dubu arba'in ya samu dinar dubu ɗaya jama'a ba fa naira ba fa dinar fa ba fa naira ba ne ko yanzu kake da mutum dubu arba'in aka raba dukiyar kowa samu dubu ɗaya ba yi ƙoƙari ba ya zama yana nawa kenan mutum dubu arba'in kowa samu dinar dubu ɗaya haba ai ko a naira ne da yawa balle dinar wannan ba fa gado ba ne. fi ya ce a raba musu mutum dubu arba'in in kai wa hasu ya kusa kai wani karamin local government mutum dubu arba'in kowa ya samu dubu ɗaya wannan akwai kalubale ga masu wadata ba a shiga aljannar Allah sai ana taimakon addinin Allah da dukiya wa hadha yarudu ala may yasumuna anna al-islam yusi atba'ahu bil faqri malam yace wannan yana mai da amsa yana ainihin mai da magana alamai yas'umuna akan wanda suke riyawa annal islam lalle musulunci yusi atba'ahu bil faqari yana wasiya zuwa ga wanda suke mabiyansa da su rika zama cikin talauci addinin Allah bai ce a zauna cikin talauci kullum ba ana buƙatar a nemi kuɗi a taimaki addinin Allah aiki dai a rayuwa kullum division of labor ne raba aiki ake wanda zai taimaka da ilimi wanda dukiya wanda karfi yanzu abin da iya kawai karantarwa wani kuma iya da halin yin aikin agaji saboda karfi Allah ya bashi kuma karfi jari ne wani kuma dukiyar Allah ya bashi sai an hada karfi da karfi ake taimakon addinin Allah kuma neman halal neman dukiya haƙƙi ne akan musulmai shi za ke cewa wai ba a koda da awa sai da me sai da dawa in ba haka ba sai a shiga dawa dan a nemo dawa saboda haka addinin Allah karantar da mu mu tashi mu nemi halal qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq ya halatta a ji daɗi amma na jin daɗi da dukiyar halal ba ta haramun ba haramun bai halatta ba amma dukiyar halal ya halatta a ji daɗi akwai wanda suka ɗauka wai musulunci addinin kaskanci ne kamar yanzu western wall haka suka ɗauka musulunci addinin kunci ne a tara yayi gemu a fiska mace da sa hijabi ba ta sakewa you see all these things haka suke fada kan musulunci ana aibata addinin Allah sun dauka wai talauci addinin Allah ya karantar amma masu gumur zuwa duniya talakawa ne dauki da islami da talauci suke yi hatta sahabbai suna damuwa da economy nasu idan suna mai suna yaki sai akwai tattalin arziki ake iyawa kuma daman yahuda da suka ki musulunci da suka tashi yakan mu abubuwa uku suka yake mu a sa tun kafa united nations suka ce in sun karya musulmi abubuwa guda uku suka yi nasara sun gama da musulunci na farko political subjugation na biyu economic exploitation na uku cultural adulteration waɗansu ne abubuwa guda uku na farko siyasar duniya mu zama bi muke ba mu muke shugabanci ba ya ishe kan ka duba united nations mu mabiya ne na biyu economy su kwace shi duba mai da aka kwace mana yanzu a iraki man da ya isa ya gina musulunci a duk duniya yanzu a ba musulunci shi da ikon allah na uku duba cultural adulteration yadda aka bata al'adun musulunci musulmi ne yake jin kunyan barin gemu yana kauyanci ne ya daga wannan su iya kauyanci ne musulma da sa hijabi tana kauyanci ne musulmi telefon zai dauka maimakon ya ce assalamu alaikum sai ce hello aina wajatta kalimata hello ina ka same ta bawan Allah ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har aljanna ana yin ta yana gafa nan ban musulmi sunan musulmi hello you see the problem mun duk al'adun musulunci completely mun basu mun koma imitating western world kawai makiya Allah muke kwaikwayo a rayuwa bikin mu ya koma nasu komai ya zama irin nasu su da wannan sun ne abubuwa uku da suke so su yake mu wanda sun ɗauko cin maburi ya ishe ka hujja dubaran da suka shigo afghanistan abin farko da aka shine kowa ya cire gemu sai aka nuna su duk kowa na aske gemu hijabi kuma ana ta jifa da shi wanda yake bayyana maka cewa musuluncin ake yaƙa ba wai yan taliban ake yaƙa ba kana iya ganewa daga qutiltu yawma qutila thawrul abyad yakin bai tsaya anan ba sun ɗauka musulunci iya wasiya ga mabiyansa da talauci wanda mafiya ba haka bane usama abin da yake musulunci da talauci yayi as around 1970 something 79 usama iya da dukiya not less than 80 billion dollars 80 billion dollars ba naira ba fa billion dollars <laughs> da ya je sudan ba shi ta gyara kasar sudan ba ba da duke sai ke ba sai ka ji yi kwalta daga ƙasa-ƙasa, daga gari kaza zuwa gari kaza kilomita biyar kyauta aka yi ta da ya je afghanistan duk asibitin su ya gyara fi sabilillah da dukiyarsa ba da kuɗi suke yi ba yanzu recently ya ce duk wanda ya kawo kan bush za a bashi dala miliyan nawa wajen dala miliyan talatin alhaji salisu baka nemo kudin nan ba ina masu son kudi ai aikin kudi ne aikin kudi ne sai a nema mai son ina masu son kudi jama'a addinin Allah iya bukatar neman kudi a taimaki addinin Allah amma mu rika yi da na halal ko mu rika taimakon musuluncin kar mu zama marowata addinin musuluncin mu ne gatansa anan kuma aljanna muke nema zaka suna cewa wai musulunci yana wasiya ga mabiyansa da talauci hatta ta dilla ummatul islam mutasawwalatan lil sharqi taratan wa lil gharbi ukhra har ya zama al'ummar musulmai ta zama mutasawwala mutasawwala shine wacce take ta da kaskantar da kai gabar da yamma wajen me wajen roko a taimake mu a mana kaza kaza suna zuwa wajen makiya Allah da makamantansu wanda wannan ya ishe ka hujja duk inda ka ga masu bara yanzu a kasar nan masu waye musulmai ko ko oni ka je ka ga bara sai ya ga waye bahaushe ne dan uwanka wasu ma na kasan bai taka kara kara ba ma dole dai ayi me ayi baran saboda ya riga zama jiki mutane sun mai da shi kaman sharadi saboda zuciya ta mutu mu kanmu mu rika koyon sana'o'i mu rika sabon dauriya mutum gurgu hannunsa lafiya a koya masa sana'a wannan haƙƙi ne hatta na hukumar shari'a da ake yi a jihohin da ake yi yanzu waɗannan waran a rika buɗewa wanda yake nakashashe gurgu a koya masa sana'a wanda hannunsu ya sa matsala duba sana da zai iya a koya masa al'ummar su daina zama liability su zo masu dogaro da kayansu sahabbai ga guragu a cikin suna zuwa jihadi ga makafi a cikin su sai dubun musayib idan sa rufewa ya za a je jihadi yace aje da shi baya gani yace aje da shi aka dauke shi bai san da zai je ba yace me dalili yace Allah ya ce firu khifafan wa thiqalan so ana so mu zo masu dogaro da kayin mu istishaduhu radiyallahu an shahadan wannan bawan Allah mazana ta karewa jama'a شهد Zubairu يوم الجمل مع طلحة وعائشة رضي الله عن الجميع زبير بن الأوام الله يكارى مسجد يوم الجمل رانا الراكم من كرا ونن كركشن تاريخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه to ya je wannan yaƙi da talha da aisha na kirasu su sosai a wurin cewa sun je har aka je wancan basra mun fahimci da kyau so ya je wannan wurin radiyallahu anil jami Allah ya kara musu yadda ga baki daya inda a ƙiyata shi'a ne sai a ce to Allah ya da aliyu aisha talha zubairu a tsine musu albarka in ka ɗauki wasu aƙida irin nawasib su kuma hatta ahlul baiti sai a zaga za su yabi ahlul baiti su da sauran sahabbai mu kuma ahlus sunna a sahaba dukkanin muna son su Aƙidar mu ne son sahabbai shi yasa malaman aqida ke cewa hubbus sahabati kulluhum li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinnama as-siddiqu minhum afdalu abbakar siddiq huwa afdal min jami'is sahaba radiyallahu anhum lakin nuhibbukum dukkan sahabbai muna so da aliyun da aisha da zubairu da talha dukkan sahabi muna cewa radiyallahu anhu muna kaunarsa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun naka aikin su ne Allah ke saka musu da shi mu ma namu wannan shine ka'ida sai ga mutum a yanzu ba zai iya zagin azzaluman mu na Najeriya ko na duniya ba amma iya da bakin zagin Abubakar Siddiq inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walakin walakin walakin wallahi al'adim a ƙasan nan a ƙasan nan mutane yanzu sun kai label na suna fitowa fili suna zagin sahabbai bai kai sati biyu ba labari ke so a cikin university of maiduguri ba ya tsaya ke zagin sahabban nan duk zaluncin da ake a duniya bai samu lokacin zagin bush ba bai samu daman zagin sharon ba bai zagi tona bilayya ba sahabbai za a zaga a kasan nan musulaucin da aka tsaya ake zagin sahabbai ake ce mu getu mun shuba zina yake yi a kasan nan wani ya tsaya ce Allah ya tsine wa abbakar walakin na hun sarafa inda ma zakarahu علي بن ابي طالب بما قال النبي صلى sallallahu alaihi وسلم sai dai cewa shi a zubair ibn al bai tsaya yayi wannan gumurzu na jamal da ya faru ba lokacin da ali ibn abi talib ya tunatar da shi da abin da annabin Allah tsira da abincin Allah sabbata gare shi yace fa an abi harf an al-aswad ad-dili qala yace shahidtu zubaira na shaida zubair bin al-awwam kharaja yuridu aliyan ya fito ya nufi ali ibn abi talib dan ayyaki da shi me dalili saboda Ali ibn Abi Talib suka ce bai kwato fansa kisasi na jama'a da suka kashe Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba wanda mun ga cin mutuncin da aka Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sun yi sabanin sahabbai dukkanin su kowa maslaha yake ne ba. da Aliyu da sauran sahabbai radiyallahu anhu fa qala lahu Aliyu sai Aliyu yace unshiduka Allah ina rantse maka da Allah hal sami'ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul shin baka ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana ce maka ba tukatilhu kai zubairu zaka yaki aliyu ko kuma zaka yi niyan yakin sa in har ka yake shi wa anta lahu zalimun to ba maka ba kai ka zalunci aliyu sai aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu ya ga zubairu wannan faqala azkur sai zubairu yace eh na tuna wannan magana haka ne manzon Allah ya gaya mini thumma madha zubairu munsarifan sai zubairu ya juya da baya tafi abun sa yace lalle na tuna manzon Allah ya ce kada in yake ka wannan asar imamul hakim rahimahullah ya kawo shi imamul zahabi Allah ya masa rahama ya inganta shi Falan man sarafa radiyallahu an lokacin da ya juya Allah ya kara masa yadda shi Zubair la yuridu alqitala bai nufin yakin Aliyu laqiya ibn sai dansa ya gamu da shi dansa shine Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid radiyallahu an fakala yace jubunan jubunan a baba tsoro kake ji tsoro ne ka gudu baka son yaki kana jin tsoro ka duba jarinta ta wannan baban Allah Zubair ibn al don Allah duba jaruntarsa a darasin yau da na satin da ya gabata da na ma satin gaba mutumin da tun bai balaga bai yake dauko takobi yake fitowa amma sai ɗansa ya ce mar tsoro kake ji wannan ke bayyana mana wai in yaddar mutum kake nema a duniya baka saka samu ba imamu malik rahimahullah yace inna irda an nasi ghayatul la tudrak yaddar mutane kowa yana so amma baka sa yadda da kai ba lokacin da wani ya yadda da kai lokacin wani zai zage ka in zaka nemi yadda ka nemi yaddar Allah kawai shi amma in banda wannan mai hada wannan bawan Allah da tsoro hanyar tsoro ya kamata bai ma kama hanyar tsoro ba amma ɗansa sai ce tsoro kake ji to duk jarintarka a yau wani zai ce ma matsoraci duk adalcin ka wani zai ce maka azzalumi duk ilimin ka wani zai ce maka jahili duk abin da kai na ni'ima wani sai ya aibata kai yanzu duk bai da Allah ya maka in don Allah kake ka ci gaba kale yace qad aliman nasu inni lastu bi jabban yace hakika mutane sun sani ni ba matsoraci bane in ji Zubair ibn al-Awwam ni ba matsoraci bane kowa ma ya sani lakin zakkarani aliyu bi shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace aliyu ya ga mun wani abu da naji daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi na manta fa halaftu Allah uqatilahu sai na rantse cewa wallahi ba yake ka ba annabin Allah ya mun wasiya kan na yake ka a rayuwa thumma qala sai yace inji Zubair ibn al-Awwam tarkul umuri allati akhsha awaqibaha fillahi ahsanu fid dunya wa fid dini barin al'amura allati wanda akhsha awaqibaha nake jin tsoron al'amura din me zai je ya zo na saba wa Allah fillahi a wurin Allah ahsanu shi yafi dacewa fid dunya a duniyance wa fid dini kuma shi yafi dacewa cikin addini na musulunci a lahirance kenan so da ina jin tsoron a ce ni da aliyu mun yaki, bai dace in tankari musulmi da makami ba bayan nan ta'ala ku ibnu jirmus sai wani mutum ibnu jirmus la'anatullahi alai ya soki az-zubair ibn al-awwam fa qatalahu sai kashe shi kaji yadda maza ke karewa mun ji yadda abbakar siddiq radiyallahu anhu ya duniya ba kashe shi akai ba shi mautun tabi'i umar an kashe shi usman an kashe aliyu an kashe talhatu bin ubaidillah an kashe az-zubair bin al-awwam radiyallahu anhum an kashe su Ka ji yadda maza ke barin duniya wadufina nan wadi ne kuskuren rubutu ne alif din baina baina wawin wada ne wadufina bi wadi siba aka binne shi a wurin da ake cewa wadi siba wani tafki ne وجلس علي رضي الله عنه wa huwa, وهو wa واصحابه علي بن abi طالب bayan ma ya bar wajen jabal ya zo gindin kabarin yana kuka da sahabban da suka zo ma taya aliyu wannan yakin su ma suna kuka a kayi kaga adalcin sahabbai duk da fa mutumin da ya zo ya tunkare shi ne da amma yanzu ya zo yake kuka a kayinsa wa an asar ya inganta daga azzir kale yace ista'dana qatil zubair ala aliyin wanda ya kashe zubair ya nemi izini a wurin aliyu cewa ban izinin jiyan in kashe zubair ibn al-awwam fa qala aliyu aliyu yace wallahi na rantse da Allah la yadkhulanna qatil ibn safiyatan nara duk wanda ya kashe dan safiya uwar zubair kenan duk wanda ya kashe dan safiya wallahi zai shiga wuta don haka ban goyi ba ka kashe shi ba duk wanda ya kashe azubair ibn al-awwam ali yace wallahi wallahi ga rantsuwa nan ga lamul qasam ga nunu tawkid duk wannan ta'kidi yake wallahi mai alhalaf lamul qasam nunu tawkid na rantse da Allah duk wanda ya kashe zubair ibn al-awwam zai shiga wuta inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kul yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa inna li kulli nabiyyin hawariyan lalle kowane annabi iya da mataimaki wa hawari az-zubair mataimaki na shine az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu yaya za a yi mataimakin annabin Allah ka kashe shi ka bar duniya lafiya wannan afar din ya inganta cikin littafin mustadrak na imamul hakim juz'i na uku hadisi na dubu uku da sittin da bakwai sannan imamu zahabi Allah ya masa rahama ya yi muwafaka da imamul hakim rahimahullah Sheikh Abdul Qadir Arnaut rahmatullahi alaihi wa hafizahullah ya ce isnadin sa ingantacce ne cikin lafin a alamin nubala wannan shine karshen shaksiya na Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu an Allah ya kara masa yadda dan uwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan kaman karatu 25 da aka yi wuce na taɓa magana akan tarihin wani bawan Allah Abdullahi Azzam da Mulla Umar sai aka ce ina littafin da rubuta akai yi ce babu sai wani dan uwa ya nemi a bashi izinin ya rubuta ya buga littafin ya sayar da ikon Allah ya buga littafin na rubuta shi kamar wani dan lokaci da ya wuce tarihin Mus'ab bin Umar radiyallahu anhu sahabin da na ba tarihin sa yanzu a takaice a yakin Uhud wanda akwai bukata duk matasa su karanta tarihin sa da Abdullahi Azzam shi ma wani malami ne kuma mujahidi ya karanta a Saudi Arabia a Abdul Abdulaziz University malami ne a Saudiya kuma ya karanta a Islamabad kuma ya yi yakin da aka yi na Russia da Afghanistan 79 zuwa 89 tarihinsa akwai darussa da yawa zuwa ga 'yan boko matuƙa da gaske saboda phd holder ne sai kuma tarihin mulla umar na afghanistan wanda yake shi ma matashi ne talaka ne baban allah wanda tarihinsa shi ma akwai darussa musamman ga kowane irin kategori na jama'a muke ciki ya rayu shekara shida yana shugaban mutane a duniya amma bai mallaki ko fegi ba a duniyan gabaki daya wannan shine wani bawan allah wanda yake da salaf islamic cassette da kuma salaf islamic computer wannan gari ya nemi izini ya buga na bashi wannan izini din so ya buga littafin wanda yake bukata yana iya samu a wajensa insha Allah a waje ta kofa ta daman nan sai dai a rubuta littafin da harshen turanci ne suna littafin the jewel of scholars in brief number 2 saboda akwai number 1 number 1 din tarihin Sheikh Umar Fullati ne wani malami da ya rayu a Madina da tarihin Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shankiti mai abwaul bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an na uku tarihin As-Sa'di rahimahullah na hudu tarihin Bin Bas na biyar tarihin Albani na shida tarihin Usaimin rahimahullah wannan shine the Journal of Scholars number 1 wannan kuma number 2 so wanda yake bukatar number 2 zai samu a hannunsa insha Allah ta'ala da harshen turanci aka yi shi a ah, tambayar da zamu karanta ta farko malam wani yana tambaya ne cewa me ya hada rum da mis to abin da nake so mai tambaya gane kasashe a lokacin na da sabani da juna ba wai yanzu da kake da ake kiran borders na kasashe yanzu a ce Egypt a zo a ce Lebanon a ce Syria yanzu shine abu kwaya ɗaya ba wancan karo iya da bambanci da juna ina fata an gane kuma ga baki da lokacin karkashin jagorancin Heracles suke don haka shugaba kwaɗe yake kontrolin waɗannan kasashe ga baki ɗaya a lokacin kuma gidan mulkin ba sai ya zo a cikin garin da aka kama ba ba ka zaton zai yi wa ayyaki a waje kaza a ce amma gidan mulkin ya wani wuri so da wannan yana iya yiwa so da ka'ida dama idan kama wuri ba ana nufin cewa dole sai yana wannan garin ba amma dai asali man babilon kasar iraki ne kuma har yanzu tarihinsa iya wallahu ta'ala alam malam wani mai tambaya yana cewa yana tambaya ne akan waka da kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma Allah ya ce waka bai dace da shi ba to dan uwan ji ka jahilci matsala ɗin ne ban yi dogon bayani ba da na taɓa yi a baya ba cewa dan ya ce a shuara humul ghawun ba iya nufin akan irin wannan wakan ne ghawun suke bin su ba waka a musulunci ta inganta matukar waka ce aka yi ta don musulunci wannan shi ya faɗa لو والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا وأنزلا سكينة علينا ina fata an gane wannan da aka wakar bakinsa ne waka da aka aibata su ne wakar da za a yi babu addini wo dan toran giya ko wo mijin amina baban zainab wo kaga ba wani addini a ciki to ne shine irin abin da ake aibatawa ai ta kamba maka ko ba haka bane amma baya ai mun ji ali ibn abi talib ma yayi ana alladhi sammadni ummi haidara kalaifi gabatin kariyahum mandara wa fihim bisa'i kaila sandara wannan duk waka ne ga irin su Hassan bin Thabit suna yin waka ga waƙoƙi da dama na su adimna khairana illam tarau hatu tiru na kama idu ha khirau duka wannan wake ne ina fata an gane so zaka wannan ba shi yake aibata ba ga hadisi a Bukhari har ma annabin Allah yake yabo mafi ingancin magana da mawaki fada tace maganarwa labid mawaƙi ne yace ala kulli shay'in ma khalalla batilun fa kullu na'imin la mahalata za'ilun kowane abun ji mawaƙin koma bayan Allah batacce ne duk abin da ya saba wa Allah kuma dukkan wani ni'ima ba makawa in a duniya ne za ta gushe waye yabo a sa annabin Allah hadisin iya cikin Bukhari ko mawaki ne ya faɗa ina fata an gane waka ta addini babu damuwa takaddu na aqida ga sunan ana waka ya sa ili an mazhabi wa aqidati ruzikal huda man lil hidayati yasalu isma kalama muhakkikin fi qawlihi duka waka ne qawaidul fiqhiyya ga sunan ana alhamdulillahi almu'idul mubdi mutin nawala kullu man yastajidi mustalahul hadith ana waka hamdan liman yusnadu kullu hamdin ilayhi marfu'an bigairi addin ga nahawu irin waka ta ibnu malik a cikin alfiya akwai waka kalamu na labzun mufidun kasajin wasu mun wafilun thumma harfun al-kalim wahidu kalimatun wal qawlu amma wa kalimatun biha kalamu kadiyu am su da dukkan funun na ilimi malamai suna yin waka a qur'ani ma ga shatibiyya su da waɗannan duka akan same su ta addini babu damuwa ka zauna kai ta waka ba Allah shi aka hana mafhum tayyib kamin mu ci gaba wato yan agaji alhaji bala yawo yana neman waɗansu yan agaji guda biyu a tambaya ta gaba malam wani yana so yana so kai masa bayanin waɗannan kalmomi a cikakken su kai masa bayanin fasaran su cewa bi abi anta wa ummi yana so kai masa bayanin cikakken ma'anan su kalmar bi abi anta wa ummi shine zan iya fansanka da uwa da uba bi abi da ubana an ta zan iya ba da shi wa ummi da mahaifiyata a matsayinka wannan kawai shine magana bi abi anta zuwa gare ka wa ummi da mahaifiyata wannan shine kawai kalma da ake faɗa zan iya fansanka da uwa da uba bi ma'ana na ɗaukaka ka a kayin su ta bangaren me ta bangaren aƙida ko addini kawai shine magana da wallahu ta'ala ala abin da yasa ke kiran wannan saboda a duniya dan adam bai da wanda ya kai uwa da uba so in zaka iya bada uwa da uba akan abu akwai abin da ya sarba ka bayarwa maganan kuma ka ce zan bada mota ko gida duk shirme ne ka ka ga watan da ce uwa da uba wallahu alam